muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar talata ranar 25 ga watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1446 kuma tana 25 kenan ga watan uku watan March na miladiyar annabi Isa dan marin shekara ta 2025 kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin sura mai albarka suratul hadid aya ta nawa aya ta 25 da ita wannan sura suratul hadid Allah ya mana jagora malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Na'am, bayan abin da na gabata cikin wannan Sura sun bayyana ta'ala fi ma ya ati, dangane da wannan aya da malam ya karanta muna yanzu Allah ya nemi muna bayani ne, an na ɓa'atihi inna ma hiya bi ma an zala ala rasulihi ilan nasi. Ana yi ma Allah ɗa'a ne kaɗai ta biyan abin da Allah ta baraka wata alaɗin ya saukar zuwa ga manzanni. In za a yi ma Allah ɗa'a ɗin to kuma wajibi ne a yi mashi ɗa'a da irin koyarwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi Allah ya ce na bi da bayyana ce. hakika mu ne muka aiko da manzanninmu da hujjoji wa an na ma'ahumul kitaba muka sauka kuma da littattafai tare da waɗannan annabawa walmi zana da kuma ma'auni Liya yaquma nasu bil don mutane su tsaye bisa adalci wa na lahadi hadida muku kuma saukar muku da bakin karfe fihi ba'sun shadidu akwai tsanani a cikin al'amarin bakin karfe wa manafi'ul linnas kuma yana da wani amfani ga mutane waliya waliya alama Allahu man yansuruhu dan Allah ya bayyana da wane ne zai taimaki addinin Allah wa rusulahu waye zai taimaki manzannin Allah bil gaibi ba tare da ya gansu ba inna Allah qawiyyul aziz hakika Allah ma'abocin karfi ne mai kuma tsanani ne Allah ya taimake mu Allah baraka wa ta'ala ya ce laqad arsalna rusulana hakika mun aiko manzannin mu cikin banu adam bil bayyanati aka aiko su da hujjoji bayyanannu kowane annabi aka bashi nashi hujjoji da nashi shari'a wa anzalna ma'ahumul kitaba kuma kowane annabi muka ba su littafi mun saukar da at-taura mun saukar da injila zabura alƙur'ani, wafi ibrahim da dai sauran kowane annabi da irin saƙon da Allah ya bashi da irin littafin da Allah ya bashi wani mizan muka saukar da ma'auni wasu malamai suka ce ma'auni a nan hankali Allah ya ba kowa hankalin da zai hankalta ya san menene mai amfani ne menene mara amfani amma fassara da malaman tafsiri suka yi shine aka wajabta yin adalci kowa ya makan shi adalci mu yi kawunan mu'adalci, adalci ko mu yi wa junan mu'adalci. adalci Allah ya ce an yi wannan ne li koma nasu bil qisd dan mutane su yi mu'amala tsakanin su bisa adalci kada wani ya zalunci wani kada kuma wani ya zalunci kanshi an fahimci wannan ko da haka aka saukar mana da dukkan waɗancan littafai da haka aka aiko mana da waɗannan annabawa don kowa ya bi hanya ya ɗau saiti yi abin da ba zai zalunci kanshi ba kuma kada ya zarme ya je ya zalunci wani sai Allah ya ce wa Lahadi hadida kuma muka fitar muku da bakin karfe bakin karfe dai wannan naka da ake kere-kere da shi yana daga cikin ma'adanai waɗanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya samar wa ɗan adam a wannan rayuwar ta duniya don ɗan adam ɗin ya yi adalci da haka Allah ya ce ni ya koma na, haka ne ko sun ba'atun shadidun akwai tsanani a cikin bakin karfe ma'ana akwai tsananin karfi ga bakin karfe rike shi wani tsananin karfi ne akwai kariya mai karfi ta hanyar bakin karfe wa manafi'ul nasi da kuma waɗansu amfanona masu yawa waɗanda ake cin karo da su daga bakin karfe in zamanin annabi Dawud alaihi salatu wassalam mun ji yanda Allah tabaraka wa ta'ala ambata mana labarin bakin karfe a can yace wa laqad atayna dawuda minna farla ya da awwibi ma'ahu wasayr wa alanna lahu alhadida a gani ko muka sauka mai bakin karfe ashe haga bakin karfe wani abu ne wanda yake da kariya ga dan adam yake ba ɗan adam kariya ala ayya halin Allah ya saukar da shi ne dan ya zamo kariya ga mutane an kane da shi ake kera ababen da ake noma abinci fatanya garama ko da garmar shanu ce kuwa kai ko da garmar tantance sai ka samu da karfe aka noma ta sai haka karfe yana taimakawa wajen samar wa ɗan adam abinci da bakin karfen nan ake kera ababen da ake gine-gine da su su cebur su magirbi su diga su wane ne duk da ne bakin karfen nan ne yana taimaka ma ɗan adam wajen samar mashi gurin zama da bakin karfen nan ne kuma ake kera kowane irin makami wanda ɗan adam yake kariyar kanshi da shi kun fahimci wannan ko tun daga makame na gargajiya ta takobi su kibiya su wace ce su mashi su ga su dai har ka zo irin makame na zamanin bindigogi su ak-47 kagan su duk baƙin karfe ne ashe kaga yana da tsananin kariya yakan ba da mutum tsananin kariya domin in kana da shi to za kana da wata ala kana da wani abu ne wanda za ka iya kare kanka da shi wa fi na kuma yana amfano na da yawa da ma kariyar kai din an gane wannan ko a shi yana da fa'ida yana da muhimmanci to nan sai Allah ya ce wa anzalna al-hadid da muka saukar da bakin karfe shin ya sauka kamar yadda ruwan sama yake sauka ko ko ya ake nufi anan eh ana ganin bakin karfin yana sauka ne shi ma tare da saukar ruwan sama duk waɗannan ma'adanai waɗanda ke kwanci ƙarƙashin ƙasa waɗansu suna sauka ne cikin ruwa wato sukan sauka ne a matsayin ruwa sanda suka zo ƙasa ne suka daɗe a ƙasa kuma suka haɗu da waɗansu sinadarai a ƙasa su daskare sai su daskare sai kuma a tono su a matsayin ma'adani dan shi baƙin ƙarfen na asali daga tama ne tama ita ma ƙasa ake tono ta kamar yadda ake tono ƙwaranda yadda ake tono tantalaye da sauran irin waɗannan ma'adani na ƙasa shi ma haka ake tono shi makeran da can kafin lokaci ya zo a samu na'urori na rairayo shi da hannu ake zuwa a haƙo shi rami ake zuwa a haƙo baƙin ƙarfe a zo a gyara shi a tankaɗe shi a rairaye shi a fidda baƙin a fidda tsakar sannan a haɗa shi kuma a dunkule shi a samar da ƙarfe ake ce matama an gane wannan ko Allah ya ce to duk mun ba ku wannan ne don amfanin kariyar kanku dan amfanin kuma rayuwar ta daɗi ta yi daɗi wal alamallahu domin Allah kuma ya sanar sani na bayyana shi Allah ya san kowa ne ne amma ya sanar kowa ya bayyana mai sarho wanda zai taimaki addinin Allah wanda zai yi amfani da baƙin karfa na wajen taimaka ma addinin Allah ya yi amfani ya ƙera takobi don kariya ga addinin Allah ya yi amfani ya ƙera bindiga ko wani abu mai kama da wannan don kariya ga addinin Allah an gane wannan ko ya yi ƙoƙari ya sai mashin don yaɗa addinin Allah ya hau mota baƙin ƙarfe ne ya hau jirgin sama ya hau jirgin duk baƙin ƙarfe ne don taimakon addinin Allah wa rasulahu kuma ya taimaki manzannin Allah bilagaibi? alhali bai gansu ba ba su gan shi ba kuma ya taimaka mu addinin Allah ɗin Allah ka taimake mu wannan sura ko kuma wannan aya ita ce ta sa aka yi ma wannan sura da suna suratul hadid ma'anar a hadid da bakin karfe dan a bayyana muna wata ni'ima da Allah ya mana a wajen bakin karfe ni'ima ce ba ɗan kaɗan ba yau kaddar inda ba bakin karfe nan da ake sarrafa ana kere-keren nan ya kake tsammanin rayuwar ɗan adam za ta koma baya na ai dole rayuwar ta koma baya sai an samu ci ba da yawa Haga ta wajen tsaro ana amfani da shi ta wajen abinci samar da abinci ana amfani da shi ta wajen samar da gurin zama ana amfani kai ta komi ma ta komi ma ya ka samu akwai shi dubi sauran abokanan halitta waɗanda ba mutum ba waɗanda su ba sa amfani da shi jiyan da su take kasancewa don Allah ranar da nake ce muku kalluwa yau irin na dila an gane wannan ko ji abin nan ƙoƙarin cin nama irin na zaki da damusa haka ko dafawa ba sa yi buka suke sa yayyanka da baki suke cizga an gani ko kadar haka mutum yake cin nama shi ma ya suke tsammani naman zai yi daɗi Allah ya taimake mu Allah ya fifita mu da wannan wata ni'ima ce Allah ya mana wacce ya waje mu Allah godiya akan wannan Allah ya taimake mu Allah ya taimake <clears throat> Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima hakika mun aiko annabi nuh haka kuma mun aiko annabi ibrahim wa ja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata muka sanya annabta cikin zuri'arsu wal kitaba muka sauka da dukkan tafin da muka sauka cikin zuri'arsu duk cikin zuri'arsu ne faminu daga cikin zuri'an nan tasu akwai muhtadi wanda ya shirya ya bi abin da kakanni suka zo da shi na littafin da Allah ya saukar da annabta wa kasirin minhum fasiqun amma da yawa daga ciki kuma sun zama fasikai Allahu akbar dan me Allah tabaraka ala ya kebance annabi Nuh da annabi Ibrahim da ambato a cikin nan dan ana son a nuna mana matsayinsu a cikin annabawa asalin dukkanin dan adam daga annabi Adam muke shine ubanmu shine kakanmu to annabi Nuh shi ne uba na biyu domin zamanin annabi Nuhu duniya ta kusan tsinkewa an halakar da komi wanda ya rage a duniya in banda abin da ke cikin jirgin ruwan annabi Nuhu abin da ke cikin jirgin ruwan na kuɗin tsiraru ne a jinsin mutane duka duka ba su wuce mutum shida ba an kai lokacin da duniyan nan kaf ta koma bai kai mutum goma ba a raye kuma mutum shidda nan ma 'ya'yan annabi Nuhu ne su uku sai matansu sai kuma shi annabi nuhu daga duka duka mutum bakwai kenan da haka ashe haka annabi nuhu ake kiran shi adamu sani wato adamu na biyu yanda muke jin mu ƴaƴan annabi annabi annabi adam ne to kuma mu dinnan zuri'a ne na annabi nuhu duk inda kaga mutum yau to yana daga cikin zuri'a ta annabi nuhu kamar yanda muke cikin zuri'a ta annabi adam an fahimci wannan ɗaya kenan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi kuma an keɓe shi da ambato ne a nan domin kasancewa shi kuma abul anbiya'i tun daga kan annabi ibrahim har zuwa annabin ƙarshen zamani duk sun fito ne ƙarƙashin tsatsan shi shine uba gaba kiɗa duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim to ya zo da cikin tsatso cikin zur'an annabi ibrahim ashe haga manya-manyan jagorori ne a nan ana so a bayyana mu littafan da Allah ya saukar mu annabawa annabawancin kaga an saukar da littafai da gidan annabi Ibrahim domin wannan annabawa duka zuri'a shi ne sannan kuma an saukar ne dan al'amfanin banu Adam da su kuma 'yan Adam dukkanin mu zuri'a ne annabi na annabi no ina fata ana fahimta dai Allah ya taimake mu to malamai suka ce shi yasa anan zaka keɓance su biyu kadai da ambato Allah ya ce wa arsalna walaƙar asna nuha mun aiko annabi nuh wa ibrahim da annabi ibrahim wa ja'alna sai muka sanya fi man nubuwata muka sanya annabta cikin zuri'arsu duk wani annabi to yana daga cikin jikokin annabi nuh duk wani annabi yana daga cikin jikokin annabi ibrahim kaga kenan annabta tana gidan nuh da gidan annabi ibrahim wal kitaba muka saukar da littafai waɗanda muka saukar duk a cikin zuri'an nan tasu musamman waɗannan manyan littattafai guda uku guda hudu a taura an ba annabi Musa annabi Musa jika ne wajen annabi Ibrahim an gane injila anjila an ba annabi Isa annabi Isa ɗaya ne daga cikin jikokin annabi Ibrahim domin mahaifiyar shi Maryam yar gida ce wajen annabi Ibrahim jika jika ce wajen annabi Ibrahim haka zabura aka ba annabi Dawud annabi Dawud shi ma ta gidan annabi Ibrahim ya fito haka alqur'ani Alƙur'ani an ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi ma jikan annabi Ibrahim ne ta wajen ɗan shi annabi Isma'il Allahu akbar shi haka dukkan wannan tafai an saukar da su ne cikin wannan gida ina fata mun gane to Allah ya ce faminhum daga cikin wannan zuri'a su da suka bari mahutade akwai shiryayyu wa'anda suka yi riko da abinda kakanni da kakan suka karantar na littattafan da Allah ya saukar wa kasirun minhum fasiqun amma da yawa kuma daga cikin su sun bijire sun fita daga gidansu sun koma gidan shedan Allahu akbar to bayan waɗannan manyan bayin Allah da Allah aiko annabi Nuh da annabi Ibrahim da kuma yanda Allah ya girmama su da saukar da tafi a gidajen nan sai kuma aka biyo bayan su dawa ثم قفينا على مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء إلا ابتغاء رضوان الله فما Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun makafaina ala asarihim bi rusulina muka biyo bayan annabi Nuh da annabi Ibrahim da waɗansu annabawa su ma suka zo suka yi wa'azi kamar yadda su annabi Ibrahim suka yi suka karantar da waɗanda littattafai da Allah ya saukar ma waɗannan annabawa irin su annabi Dawud da ɗin su annabi Sulaiman su annabi Zulkifil su annabi Yunus su annabi Iliyasu har dai zuwa zamanin su annabi Zakariya Allah ya ce wa na bi Isa ibn Maryama sai muka biyo baya kuma da annabi Isa ɗan Maryam wa atainahu injila muka ba annabi Isa ɗan Maryam littafin injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'afatan wa rahama muka sanya soyayya da ƙauna. da tausayi a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi isa mu lura waɗanda suka bi annabi isa Allah ya sanya su mutane masu kaunar juna mutane ne ko masu tausayi warhabaniyata sai kuma suka kirkiro kuma rahabaniya ma'ana fastanci in yin aure shi magana in yin aure ga fasto ibtada uha su suka kirkire ta ma katabana ha alaihi ba mu wajabta musu wannan ba baya daga cikin abin da annabi isa ya zo da shi su suka kirkiro abinsu daga baya kuma sun kirkiro ne asalin wa suka kirkiro din in labta ga arduwan Allah sun yi ne dan neman yardar Allah amma ba da umarnin annabi isa ba fahimtar su ce kokarin su ne tahadin su ne suka kirkiro fastanci fasto ya zauna a haramta mai aure an gane wannan ko ruhbaniya kenan to wanda suka abin abinsu daga baya babu umarnin Allah babu umarnin annabi Isa ciki alaihi salatu to kuma suka kirkiro abin tun da ba da umarnin Allah ne ba amma su sun iya kokari ne su kwatanta wani abu wanda zai ƙara kwatantar da su ga Allah sai kuma me famara auha haqqari ayatiha sai suka kasa kiyayewa yanda ya kamata su kiyayen kuma sai suka kasa kuma suka tsallakewa Allah ya ce ba a tainan lazina amanu minhum ajarahum amma wa'il suka yi imani da annabi isa suka yi imani da injila ta asali to Allah ya ce babu shakka mun ba su ladan su cikakke wa kasirun minhum fasiqun amma mafi yawan su fasikai ne subhanallah Allah ya kyauta wannan kenan wannan sai ya kawo mu akan wata tattauna da ake ta yi kwanan nan dangane da kiristanci da addinin Allah wannan aya kusan ta warware mana duk abin da ake tattaunawa a kan shi abin da ake tattaunawa wannan a kan shi shi ne kiristocinmu na yanzu waɗanda suke da'awar suna addinin kiristanci to wannan kiristanci fa na yanzu daban yake da kiristanci na annabi isa an gane wannan ko abin da annabi isa ya zo da shi na injila to yanzu ba shi ba ne hannun kiristocinmu na yanzu ba shi suke bi ba ba shi suke amfani da shi ba injilaccen da Allah ya saukar mu annabi Isa to yau ba wannan injila ba ce ba a hannun kiristocin na yanzu abin da ke hannunsa yanzu bible ne shi ko bible ya haɗa tsohon alkawari da sabon alkawari waɗanda suka rubuta bible sun nan su Bulus ne su Yohana su Luka su Markus suka yi su guda hudu tsakanin Bulus da wane ne da su Yohana din gaba ɗayansu babu wanda ya zamani da annabi isa babu wanda ya zamani da wanda ya zamani da annabi isa an gane wannan ko shekaru ɗaruruwa bayan wucewa annabi isa sannan suka suka ƙirƙiro wannan nasu kiristanci wannan kiristanci da ake yau al'adu ne na romawa an gane wannan ko addinai ne na romawa aka har haɗa aka samar da wannan kiristanci na yanzu amma ba shi ba ne asalin addinin da annabi isa ya zo da shi ana fahimta ta kuwa wannan kenan bayan wucewar annabi isa da shekara 325 shekara nawa 325 duk wancan lokaci ana bin abin da annabi isa ya zo da shi sau da kafa suna jashi da sauran waɗanda suka biyo baya sun yi kiristanci ko kuma sun yi addinin annabi isa an fahimci wannan ko sai bayan shekara ɗari uku da ishirin da biyar sannan aka ƙirƙiro kiristanci amma a wancan lokaci annabi isa shi ba kirista ba ne babu inda aka rubuta kiristanci annabi isa a cikin bible ɗin na yanzu babu inda aka kira annabi isa da suna kirista ba kirista ba ne bai kiristanci ba wannan ma kalma kiristanci ba ta ma a cikin bible din kwata-kwata an gane wannan ko bible din ma ba ta a ciki a wannan lokaci shekara 325 bayan wucewar annabi isa su ne romawa sarakunan rom sarakunan italiya italiya da wajen waccan ƙasa aba dukkan allah eh ga sunan ƙasashen turai ku suka zauna suka ga to ya kamata yanzu a jawo a jawo maguzawa ma'ana maguzawan turawa masu bautar gumaka a jawo su yadda za su ba kiristanci goyon baya za su ba addinin goyon baya ya kai kiristancin kwaskwarima aka ɗauki waɗansu addinai na gargajiya aka shigo da su cikin addin sai suka mai suna kiristaniti a lokacin suka ba shi wannan suna kiristanci na fata an gane suka ɗauko sunayen gumakan suka haɗa ciki daga nan aka samo da wata aƙida ta trinity Allah uku Allah ɗa Allah uba Allah ruhi an fahimci wannan ko waɗannan ɓangarori ne na kiristan na abin na addinin addinin romawa akwai waɗanda suke cewa annabi isa Allah ne akwai suke cewa annabi isa ɗan Allah ne an gane wannan ko akwai kuma waɗanda suka dage cewa a'a Allah guda ɗaya ne abin bauta sai aka ce to a ɗauko wancan ɗauko wancan haɗa guri ɗaya sai a samar da uku guri ɗaya wai suka ce annabi isa ɗan allah ne to a ɗauko su wai suka ce annabi isa allah sai ma a ɗauko su wai suka tsaya kuma a'a allah dai akwai allah suka ce to a bashi a matsayin allah ruhi in an haɗa uku to sun zamo kuma allah ɗaya kenan trinity haɗa kai kenan <laughs> haɗin kai kenan na fahimci wannan ko wannan matsala yan social media ku dinga bibiya za ku ga ita ce yanzu a kan gaba ta tattauna ta musamman wani yaro nan baban cinidi an gane wannan ku. ya fito da ya zazzakulo irin abubuwa da yawa ke kuma su zo su nuna a cikin bible tun daga farko har ƙarshe tun daga tsohon alƙawari har zuwa sura ta ƙarshe a nuna wani guri inda aka rubuta christianity annabi isa ya kirista ko kuma shi kirista ne babu daga wannan rana aka saki abin da annabi isa ya zo da shi daga wannan aka aje injila ta annabi isa aka aje koyarwa da karantar annabi isa suka kirkiro wannan kiristanci na yanzu suke a kai shi ku fahimci wannan ko kun ga ashe abin da annabi isa ya karanta daban tun daga wannan lokaci shekara 325 bayan wucewar annabi isa aka rufe babin abin da annabi isa ya zo da shi suka kirkiro wannan sabon addini mai suna kiristanci annabi isa bai san shi ba bai yi shi ba na fata mun gane ko cikin bible din so su ce yayi shi ba su kira addinin da annabi isa da sunan kiristiyaniti ba to daga nan suka kirkiro kuma fasto kada ya aure fasto kada ya aure wannan ma sun yi ne kadai a lokacin da coci-cocinsu ya kasance suna fama da matsalar kuɗi cocin ba kuɗi aka ce to manya daga cikin cocin kada su yi aure saboda wani iyali suka ƙirƙiro aka haramta ma fasto yin aure ba wani abu bane tabbatacce cikin addinin ko suka kirkire shi an fahimci wannan ko to shine ana Allah ya ce wa qaffayna bi Isa banu Maryama muka biyo bayan waɗancan mutanen kirki da Annabi Isa dan Maryam wa atainahu al-injila muka bashi littafin injila littafin injila annabi isa ya karantar ba baibul ba bai karantar da baibul ba baibul kuma ba littafin injila ba ne waj'alna fi qulubil ladzina taba'uhu wa'inda suka bi annabi isa a lokacin annabi isa da bayan wuce annabi isa da kadan Allah sai ya sanya cikin zukatansu ra'afatan kaunar juna wa rahmatan da tausayi haka suka zauna wa'inda suka bi annabi isa haka suka yi da tausayi da kaunar juna zamanin sarki na jashi da sauran irin su haka aka tafi amma me kuma warhabaniyata da suka kirkiro ma kansu kuma fastoci da suka koma kirista da suka koma suka mai da kansu fasto fasto da bishop bishop da fada fada ibtada uha su suka kirkire ta ba Allah ne ya ce su yi ba ba annabi Isa ne ya sa su yi ba su suka kirkire ta Allah ya ce ma ka ha alaihim ba mu wajabta musu wannan ba su suka kirkiri abinsu kuma asali yau suka kirkira sun kirkira ne illa ga arduwan Allah dan neman yardar Allah dan su kusanta ga Allah ba Allah ya sa su ba amma dai su sun ga ya dace to kuma da suka yi din fa ma ra'auha haqqa ayatiha suka kasa tsarewa yanda ya kamata a tsare din ko gobe da hi faransa kaji inda ma ake daure mu kintancin gindi a gane wannan ko kaji yadda ake ta kama fastocin da matan mutane ba ma mata ba har ma akwai yan luwaɗe fastocin duniya ma ta san wannan hatta fadar fafaroma ma ta ja kunne ta tattaura wasu ma an gane wannan ko da yawan gaske har ma akwai kai kiristancin ma ko da yake ko yanzu a cikin kiristanci na afirka ne kaɗai ma take ɗan jaraba abubuwan da ya dace amma tafi kiristanci cikin ƙasashen turai misali faransa misali can italiya gwajin gwar suke kare ce su sun halatta ma auren jinsi kiristocinmu ne na nan afirka bakar fata da suke kwatanta waɗansu ababe na kyamar auren jinsi kyamar zina kyamar shan giya da sauran irin waɗannan kiristocinmu na nan afirka su suke da wannan akida na ƙoƙarin hanawa amma su tun na turan dama ne ma an wuce wannan gurin akwai waɗanda suke kiristocin ne fastocin ne ƙarara ɗayan luwaɗi ne ma suna da ma ƙungiyoyi na luwaɗi an gane wannan ko a ga mara auha haƙƙari ayatiha ba su tsare ba yadda ya kamata su tsare ba su tsare ba yadda ya kamata su tsare Allah ya taimake mu Ba a ta yi fa na Amana wa minhum to wa'ancan wa'anda suka bi annabi Isa na farko Allah ta wata ala ya ce sai muka ba su a ladan su wa min da yawa daga cikin su inda na ban suka biyo baya fasiku ne su ko kai ne sun yi abin da annabi isa bai zo da shi ba Allah ya taimake mu duk mai neman ƙarin bayani wannan da Allah ka tafi social media ka lalibi wani yaro baban cinedu an ce dan huntuwa ne ma ko eh an ce dan nan garin ne amma yanzu yana Kano dan wasan kwaikwayo ne yanzu ya rikide ya zamo dan <laughs> taimakon addini an gari ko yanzu ya rike ya zama dan taimakon addini yayi wannan kalubale samar tun farkon azumin nan yace wannan rana ko kuma wannan lokaci a wata lahadi ma ya fada rana ko nawa ga watan nawa ne a wannan shekara ta 325 bayan wuce annabi Isa aka yi wannan meeting da Portugal da ita Italiya fastoci na nan gudu aka taru aka ga wai me za a yi a jawo kan masu addinin gargajiya a zo a haɗa kai a tafi tare aka aje koyarwa annabi Isa aka ɗauki wannan aka ƙirƙiro wannan kisanci na yanzu wa'ancan asali wa'in suka riƙe addinin annabi isa ba su yarda ba bin su aka yi ana ta kashewa bin su aka yi ana ta kashewa dan dai a nuna wannan shi ne daidai kuma da yayi wannan ya ce duk fasocin duniya su kawo har yau a fasocin najeriya da na afirka ma gaba ɗaya wala sun kasa zuwa su kare wannan har yanzu magana ake shiri ake ko kuma saurari ake zo su kare sun kasa karewa har mabiyar sun fara fitowa to kufa kun ba mu kunya kun ce dan wasan kwaikwayo ne kun ce dan drama ne to ya zo da abin da ya shafi addinin kiristanci ya kuma ce ku zo ku kare har da kun kasa karewa kuma har yau kofa buɗe take duk wani fasto wanda zai zo ya karyata shi ya fito social media ya karyata wallahi sun kasa qul ja'a haqqu wa zahaqa batil an gani Allah ya taimake mu kaga gaskiya ta bayyana gaskiya ta bayyana to wannan aya kamar ta fassara muna irin wancan gwajin gwana da ake yi Allah kuma ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa allah wahid illa ilahu wahid wa illa yantahu amma yaqulun la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim Allah ya ce wallahi waɗanda suka ce Allah uku ne sun kafirta annabi Isa bai ce Allah uku bane mabiya annabi isa na asali ba su Allah uku ba ne wa'inda suke bin annabi isa sau da har yau ba su ce Allah uku ba ne tuni ma sun shige cikin musulunci tun lokacin da musulunci ya zo ka tuna irin su abdullahi bin salami kaga su ma addinin yahudanci suke yi an gani ko suka shigo cikin musulunci duk wa'inda suke bin annabi isa sau da kafa ni sai suke cikin musulunci domin dama annabi isa cikin abin da ya karanta cikin injila ta asali ya ce wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad annabi isa ya ce ko ku bani isra'ila ni manzan Allah ne zuwa gare ku ina mai gaskanta abin da ya gabace na at-taura ina mai muku albishir da zuwan wani manzo da zai zo bayana sunan shi ma Ahmad sunan shi Ahmad dan Allah rubuta Ahmad da harafan Arabi kuma ka rubuta Muhammad ka bambanta ina suka samu bambanci wajen mimun farkon ne kurin wannan ya fara da mimun wannan ya fara da alhamza a bambanci su kurin kenan wajen fassarar ma Muhammad shayabu mashayabu Ahmad abin yabo duk matsala ɗaya ce abu ɗaya ne a gani ko da abu ɗaya ne ahmad shine muhammad muhammad ne ahmad Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa na'am mun gode maka Allah da ka ɗora maka addini na gaskiya Allah ka ƙara tabbatar da mu akan wannan addini na gaskiya Allah ya ce me ya Na’am, Allah ya ce, “Ya ayyu hallazi amanu, to ya ku waɗanda na yi imani, ittakullaha, ku ƙara jin tsoron Allah, wa aminu bi rasulihi, ku yi imani da manzan Allah.” ki kiflayn min rahmatihi in kuka yi wannan shi kuma zai baku ninki biyu ta rahamar shi wa yaj'al lakum nura kuma ya sanya muku wani irin haske tamshuna bihi wanda za ku rika tafiya cikin shi wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku kurakuranku wallahu ghafurur domin Allah mai gafara ne mai jin kai dan Allah kalli wannan ni'ima za a ba ku lada rahama ninki biyu za a sanya muku haske wanda zai haskaka muku gaba da baya za a gafata muku kurakuranku duk waɗannan ababe fa duk za a yi muku in kun ji tsoron Allah in kun yi taka tsantsan da al'amarin Allah da ake ce ma tsoron Allah mafi yawa muna fassara shi tsoron Allah to ba fa irin tsoron kure yara ba ake nufi ba irin tsoron kure yara ba da an ce ga Allah na ku Allah ya ce ka ruga da gudu ko ka ɓoye haka yara suke jin tsoron kura ko to ba irin wannan tsoron ake magana ba me ake kira ta kawa wani fassara da hausa malama sun fassara mana takawa duk in aka ce takawa ittaqullaha sai suka fassara ma'anar abin kamar yanzu a ce wata hanya ce ga ta nan ta kai bul uku sai aka tilasta maka za ka bi hanyar nan a ƙasa ka ba takalma kuma an faffasa kwalabe da ƙayoyi duk an barbaɗa a kan hanyar nan kuma za ka bi hanyar nan ka je ka dawo mul uku ka ba takalmi in za ka yi wannan tafiya sifanta min za za ka yi tafiyar za ka yi tafiya da sauri da sauri kurk maza maza ka je ka dawo ko ko za ka tsaya a hankali kana dan bin a hankali duk inda za ka aje kafa sai ka dan sa tukuna ka ji yaya lafiya lafiya sai ka danna ka kara gaba za ka bi a hankali a hankali yadda za ka je ka dawo dai baka ta ba ko kaya ba ya za ka yi da gudu za ka tafi ko a da sauri da sauri ba za ka yi haka ba za ka bi a hankali za ka jinjina a hankali saboda ka san akwai kwalabe akwai kayoyi akwai allurai kan hanyar nan duk inda za ka aje kafa sai ka sa ta a hankali tukun ka jijjiga ka jijjiga ka liliya ka ji lafiya sai ka saki nauyinka a kai in ka ji ɗan an san soke ka sai ka ɗage sai ka sake guri haka za ka yi tafiyar ko to haka ake son in ka fahimci wannan wajen tafiyar da rayuwarka da mu'amala ka ta yau da kullum duk abin da za ka yi to ka bi a hankali tukunna ka jinjina ka shafa ka tabbatar da halaccin abin halak ne eh sai ka aikata da ka ji an tsere ka ana haram ne kenan da ka gane a ci abin na haram to akwai kaya gurin sai ka ɗage sai ka sake guri an fahimci wannan ko to ka rika tafiyar da rayuwarka akan wannan tsari duk abin da za ka yi kana kokari ka tsaya ka natsu ka tabbatar da musulunci ya yadda ka yi wannan abin shari'ar Allah ta yadda ka yi wannan abin in ta yadda sai ka aiwatar ciki lafiya baka lafiya in shari'a ba ta yadda ba sai ka ɗage akwai ƙaya gurin sai ka nemi wani gurin ka ƙara gaba to wanda yake tafiyar da rayuwar shi a irin wannan to shi ake cewa mai tsoron Allah shine mai takawa shine mai takawa mai taka tsantsan mai gudun saba ma Allah duk abin da ainihin saban Allah to yana gudun kada ya yi. wanda ake ce mai takawa ina fata kun gane ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah mu alashi ku ji tsoron saba mu Allah ku ji tsoron saba mu Allah to duk waɗanda suka yi wannan suka yi imani da manzon Allah suka yi komi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yu'tikum kifalaini min rahmatihi Allah zai ba ku ninki biyu ta rahamashi ninki daya a nan duniya Allah zai ba ku zama lafiya Allah zai fahimtar da ku yadda za ku zauna lafiya shi zama lafiya a duniya ba wai zama da naira ba ne, ba wai zama da mulki ne. a Allah in ya baka natsuwa ya baka wadatar zuci to ya baka komi a rayuwa ba ka da ko kwabo da kyar kake ci da kanka da kyar kake na tefa ne wanda gane sai yana yana ma hangen hamshakin mai kuɗi yana hangen kare fakata da kai an fahimci wannan ko nan ko na tefa ne kake haɗawa Allah ya baka wadatar zuci in Allah ya baka wadatar zuci to an gama da kowace wadata ala na gina ginan nafs wadata ita ce wadatar zuci duk wanda Allah bai ba wadatar zuci ba to ku bai da wadata duk abin da ya samu bai da wadata an fahimci wannan ko to sai Allah ya baku wadatar zuci dan abin da Allah ya baku sai ku ta godiya har wani ya rika ganin ya yana sha'awar ku ko kun haye sannan kuma sai ya baku ninki ɗaya da rahama kuma gobe kiyama sai ya baku gidan aljanna shi Allah ya baka irin wannan zama a duniya ka zauna cikin wadata zuci kana mai godiyar Allah ga abin da ya baka har ka har ka ba wani har ma wannan yunkurin ya zo ya nema gurinka kuma gobe kiyama ka samu gidan aljanna me ka ba kamanta komai ba bahaushe yake cewa kun san arziki kuwa arziki a ce wani mai arziki ne menene arziki bahaushe ya da wata magana ya ce duk wanda ya fi ƙarfin abu biyu to sunan shi mai arziki duk wanda ya fi ƙarfin abu biyu to wannan mutum sunan shi mai arziki a kasance baka haya baka awo baka haya baka awo to sunan ka mai arziki <laughs> yau in ka fi ƙarfin waɗannan ababen biyu to kurin in ana kirga masu arzikin unguwa a sa ka ciki sunan ka mai arziki wancan ku a ce ka tara naira ka rufa ka ta da kai to wannan kuma sunan shi alganiyu mawadaci kenan ko gina daban arzuku daban duk wanda ya fi karfin abincin gidan shi bai haya bai awo to sunan shi mai arziki Allah ka azurta mu Allah ka azurta mu to wannan kenan wa yaj'al lakum nura kuma ya sanya muku wani irin haske Ta tamshuna bihi wanda za ku raye da shi Allah ya haskaka muku a nan duniya duk abin da za ka yi Allah ya nuna ma ga yadda ya kamata ka yi cikin kwanciyar hankali ta yadda ba za ka yi nadama ba haka gobe kiyama kuma sai Allah ya haskaka ma kamar muka karanto baya ya sa'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim sai Allah ya sanya ku cikin masu wannan haske wa ya gaci laka kuma ɗan kurakuran da kuka yi saba mu Allah kuka yi bisa kuskure bisa ajizancin ɗan adam ko kuma Allah ya gafarta muku dan Allah kalli wannan in kun kasance masu takawa Allah ka taimake mu Allah ya ce mai Allah Allah ya alama ahalil kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadl hmm. wa anna al yasha hmm. Allahu akbaru aya ta ƙarshe a wannan sura Allah ya ce to mun yi wannan ne mun sanar da ku wannan ne ya ku musulmi li Allah ya alama ahlul kitabi domin ahlul kitabi su sani su waɗanda suka kirkiri wani littafi ba na Allah ba su sani Allah ya kaddaru ala shay'in ba su da iko akan komi min fadlihi daga farlar Allah ba su suke raba farlar Allah ba kuma wacce Allah ya raba ya ba su sun watsi da ita sun canza wata an gane wannan ko wa annal farada bi yadillah ita falala hannun Allah take shi ke ta yanda ya so shi ke tsiya ta wanda ya so shi ke shirye da wanda ya so shi ke batar da wanda ya so shi ke ba wanda ya so don haka shi ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabta ba sai ya shawarce su ba falala ce ta Allah an gane wannan ko wallahu zul faral azim kuma haƙiƙa Allah ma'abocin falala ne mai girma Allah ka liƙe mu da falalarka duniya da lahira Allah ka rufe mu da falalolinka duniya da lahira Allah ka taimake mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne kuma ka ba mu ikon guje mashi, Allah ka taimake mu ka taimaki addininka ka taimaki masu taimaka mu addinin naka Allah ka taimake mu gabaki daya gashi mun zo karshen sura kuma ga kamar da dan sauran lokacin ne koko yayi wani sun ce ɗan sauran wasu ɗauka sun ce ya yi haka a sun rubuto mu Allah ya taimake mu dama kuma sabuwar sura za mu shiga ko utul mujadala sura jayayya Allah ka taimake mu ta yin uwa kamar yadda muka faɗi dai kwanaki yau muna talata in Allah ya kai mu gobe laraba za mu ci gaba da wannan darasi to in Allah ya kai mu jibi alhamis to za mu ɗan taɓa abin da ya sawwaka da ran nan ne za mu rufe shi wannan darasi na bayan asham musamman cikin wannan wata ramadan sai kuma in allah ya kai mu bayan sallah zai dama ai mun saba duk bayan sallah musamman nan wannan majalisar a wannan masallacin duk juma'a muna ci gaba da wannan darasi na tafsiri to wannan zai ci gaba in allah tabaraka wa ta'ala ya so amma dai daga ranar alhamis wanda muka saba gabatarwa dinnan a irin wannan lokaci in Allah ya so za mu dakatar da shi ne kuma bayan sallah in Allah ya kai mu muna fata Allah ya mana jagora Allah baraka wata Allah ya taimake mu Allah ya shirya mu akan birki shi ne daidai Allah ya ba mu ladan abin da muke karanta ko muke ji ana karantawa kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi gobe za mu shiga sura madaniya akwai wasu hukunce hukunce masu ban sha'awa a ciki wanda zai nuna mana majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam guri ne mai sauki kowa yana da hurriya a gurin za mu ji yadda wata mata ta zo da ƙara ta faɗi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin take ciki manzan Allah ya ce ga hukunci ta ce a'a ita fa wannan hukunci ya mata tsauri eh a dai san yadda za a yi da ita manzan Allah ya faɗa ita ma ta faɗa kaga mace fa tana da bakin magana a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam wani bai taso ya hana ta ba ba a daka mata tsawa ba har ƙarshe dai ta kai ga cewa to ya Allah kaga halin da nake ciki kaga abin da ya same ni kuma kaji hukuncin da aka ce an zarta saboda haka ne dai ina sa a samu mafita kuma Allah ya goyi bayanta aka samar mata wata mafita an gane wannan ko aka samar mata wata mafitar har mafita ta zama mafita kuma ma gare mu sanadin wannan sai gashi an samar da abubuwa masu yawa Allah ya taimake mu wannan zai karantar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai saukin kai addinin musulunci kuma abu ne mai sauki musamman ga musulmi kowa na da yanci da hurriya Allah ya taimake mu A yi hakuri da abin da ya samu sai yin altabarka wata ala kai mu gobe sai mu tashi farkon ita wannan sura sura mujadala Allah tabaraka wata ala ya kai mu akwai tambaya to to bari mu fara da baki ta baki me yake cewa maganar kirista yauwa wata tambaya ce mai mahimmanci ya ce addinin musulunci dai ya halatta muna ma iya auren kirista haka ne ko addinin musulunci ya halatta muna ma iya auren kirista ya tabbata cikin ma'ida ko ma iya auren su matuƙar ana gari wanda yake na musulmi to yanzu kuma sai gashi ya bayyana su kiristocin nan namu na yanzu fa sun aje koyarwa annabi isa tuni shi annabi isa bai yi kiristanci ba shin yanzu hukuncin yana nan ma iya aurensu ko ko ba ma iya ba tambayar kenan haka take ko mala yawwa alhamdulillah tambayar kenan to amsa ita ce eh a iya aurensu an fahimci wannan ko domin su waɗannan kiristoci mabiyan na yanzu ba su san kullakullan da aka yi ba a wancan lokaci Abin abinda ake nuna musu akan addinin annabi isa ake fastocin da fada-fada da bishop-bishop su suka karanto wancan guri kuma suka ɓoye mana yanzu in ba zaɓin allah ta wani asirinsu an fahimci wannan ko yawwa duk da haka a iya auren su yanzu amma da sharaɗa fa ko auren ko da ma shi musulunci ne ce aura akwai sharaɗa an fahimci wannan ko babban sharaɗin ya kasance a garin mafi yawan mutanen garin musulmi ne amma in mafi yawan mutanen garin kiristoci ne to duk da an halatta to ba za ka aure ta ba domin gudun in aka yi zuri'a in kara su kaga in musulmi ne garin yan uwa musulmi ba su bar ƴaƴan nasu koma kiristanci ba amma in cin cikin su ne fa aga shikenan ka kai musu sadaka ne eh, dama suna zuwa suna sata suna mai da su? suna na hankaka an gani ko to bare kuma a ce an haifa musu an fahimci wannan ko sannan kuma ta yadda fa za ta yi shiga ta rufe jikinta ba irin shigar da suke yi ba a kiristancin ma ko asalin kiristancin wancan na annabi isa ba a yadda ba ta bayyana jikinta ta zan wannan minisiket din nan ko da wannan yan riga ina fata mun gane abin da suke zanawa ma a hoto suna cewa hoton mary uwar annabi isa maryam kalli suke sun taɓa zana ta da ɗan wannan siket ɗin da cikakken mayaki suke sata da cikakken lilifi suke sata shi kanshi annabi isa suke zana a hoto ka taɓa ganin shi da jins na ko da irin wani askin banza kaga da cikakke siga take zana su ashe wannan ya nuna annabi isa ba irin abin da suke yi ba an fahimci wannan ko saboda haka yanzu a iya auren su da sigar za ta yi shiga irin ta musulunci kuma in janaba ta samu za ta yi wankan janaba za ta yi wankan ɗaukewar jinin haila mafi yawan mutanen garin na su zama musulmi ne amma maganar zuwa masallaci ba za su je ba ka raka ta je coci kuma ta dawo an gane wannan ko wannan ya halatta Allah ya taimake mu na'am sai tambayar rubutatta ko na maganar cin yankansu mala ya ce maganar cin yankansu a iya cin yankansu wanda suka yanka ba don addini ba amma wanda suka yanka don girmama wani ini na addini kamar inin kirsimeti irin kirsimeti to ko musulmi suka ba yanka bai halatta ba musulmi ya ce wannan shine mafi yawan malamai suka tafi a kai musamman ahlus sunna wal jama'a an tafi a bisa cewa in dai sun yanka ne dan girmama wani abu na addinin su to ba za a ce ba ko da musulmi ya yanka amma in abincin ne na yau da kullum su suka yanka to a iya cin wannan abincin da suka yanka wanda dabbar suka yanka musulunci ya ya halatta a iya ce ina fata malam ya gane Allah ya taimake mu ina ta cikin sutul ma'ida malami ake cewa tambaya ta rubuce wa alaikum assalam wa rahmatullah amin malam Mm. Mm. Babban magana. <laughs> Shi ne ya rantsuwa cewa zai yi abu kaza kuma sai bai yi ba. Shi ne yake tambayar dole sai azumin nan ko aka wanda ya mafita aka tambayar take aka take ko to alhamdulillah wannan rantsuwa tabbas tana daga cikin rantsuwa da ake ce ma imil kafara rantsuwa ta kafara dole sai an yi kafaran nan sai dai tun da ba ka iya azumi ne bai iya ko yawa ta ko ta yar mafitar yawa ko ta yar mafitar asali yan tabawa ne ko kuma azumi uku ko kuma in bai yiwa to ka ce da mutum goma ita wannan akwai zaɓi akwai kafar da ba zaɓi kamar ta zihari dole dalla dalla ake bi an gane wannan ko ita in ba ka iya wannan ne sannan za ka yi wannan ita za mu karanta goben Allah ya kai mu kafar ta zihari amma kafar ta rantsuwa akwai zaɓi an fahimci wannan ko in babu ba wanda za ka yanta ko ko ba za ka iya azumi uku ba ka iya azumi to sai ka ciyar da mutum goma ko kuma ka tafatar da mutum goma tufan da zai isa sallah sai ka sai jallabiya da wando guda goma sai ka raba mutum goma <laughs> Allah ya taimake mu tunda baka yi azumi sai kai wannan akwai zabi Allah ya taimake mu na'am almajirin mala ta tambaya ta gaba yake tambaya wai ina ingancin rasa tasbihi sallar nan da ake yi ta tasbihi din nan to akwai maganganu ala gafata malam kila ko kale ko wani guri aka ce hadisin mai rauni ne ko malaman hadisi su suke magana akan nan gurin wasu suna cewa akwai rauni ikhrabi cikin hadisin an fahimci wannan ko amma dai hadisi ne wanda ya tabbata manzon Allah ya faɗa ta wace hanya ne ya zo hanyar da ya biyo ya zo ɗin nan ne waɗansu ke ga akwai waɗansu mutane waɗanda kila ba malaman hadisi ba ne waɗansu kuma suke ganin dai akwai 'yan tambayoyi da ya kamata a yi a cikin wannan to amma duk abin da ya shafi irin wannan bai shafi aƙida ba to ana amfani da hadisi ko da mai rauni aiwatar da shi ina fata mun gane inna bambanci yake abin da ya shafi aƙida to shine tabbas tabbas malaman hadisin suka ce lallai lallai sai an tabbatar da ingancin hadisi an fahimci wannan ko amma kamar irin waɗannan abubuwa ne neman wata falala to hadisi ko da isnadin shi matuƙar ba suka cikin hadisi ba cikin matani ba ne to ana amfani da shi a yi aiki da shi ina fata mun fahimci wannan Allah ya taimake mu wata falala ce ake nema ce aka yi wannan sadar tasbihi ba dole ba ce ba ce dole ba ne ba amma dai wata falala ce ake nema to ko hadisi mai rauni ana amfani da shi irin raunin bai shafi matanin hadisin ba Allah ya taimake mu na'am safa menene hukuncin da mutumin da ya salla tarawihi ya shafa'i da wutiri kuma ya zo ta kuma ya ƙara shafa'i da wutirin an gane wannan ko to in yana sane wannan ya kuskure ba haka ake yi ba hadisi ya tabbata na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mai ingantaccen isnadi kuma in ji malaman hadisin sun ce isnadin hadisin ingantacce ne abinda hadisin yake cewa lawu tarani fi lailatin ba a yin wutari biyu cikin dare daya an fahimci wannan ko in kayi sallar tarawihi in kana son zaka ƙara waɗansu na fili-fili cikin dare to kada ka yi wuturi a lokacin sai ka bari sai ka gama waɗansu na filifili na ka yi ka yi wuturin in kuma ka riga ka yi tarawihi sai ka yi wuturi daga baya kuma sai ka ji kana da buƙatar ƙara waɗansu na fili-fili in ka tashi ka ƙara ba sai ka ƙara maimaita shi wannan wuturi ba wuturi ɗaya ake so a yi cikin dare ina fata mun gane kullum wuturi ɗaya ake buƙatar mutum ya cikin dare Allah ya taimake mu wannan kenan kuma wajen ka yi tarawihi kuma ka zo ka yi tahajjudi akwai malamai da yawa fa sun zo da wa'insu maganganu masu dama an fahimci wannan ko mafi a ala ka zaɓi ɗaya ka yi domin akwai wa'insu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa suka je gidan manzan Allah suke tambaye shi kuma suke tambaye matan shi ya yake ibada aka ce yana ibada kaza yana ibada kaza yana ibada kaza musamman ibadu na cikin gida na dare ɗaya daga cikin sai ce to manzon Allah fa kenan yana wa'annan ibadu a cikin dare ina ga mu wa'anda ba manzon Allah ba to ni daga yau na ɗaukar ma na alƙawari ba zan ƙara barci ba duk dare ibada zan ta yi ba zan ƙara barci ba da daddare kowane dare zan kwana ina na filfile har gari ya waye wani kuma ya ce ni ko ba zan yi aure ba dan kada ma in yi aure ta kura ni wajen ibada an fahimci wannan ko wani kuma yace ni kuma zan rika wuni da azumi ne sanda manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam ka faɗi mai abin da wancan suka faɗa da asbahi bayan an gama sallah sai ya tashi cikin mutane yake cewa me yake damun mutane ne ni annabi ne wanda Allah ya aiko in koya muku addini to ina ina nafi filin dare kuma ina bacci an gane wannan ko kuma ina azumi ina ajewa azumi ta ɗau'i sannan kuma ina da mata duk wanda ya kyamaci sunna ta to ba mu tare da shi idan ka yana da haƙƙi a kanka iyalinka suna da haƙƙi a kanka da haka ku ɗauki addini gwargwadon yadda za ku iya kar ku tsananta ma kawunan ku da wanda ake ganin cewa a ce sai yi tarawihi kuma ka zo ka hajji kamar ka matsa ma kanka ka tuna idan ka fayar da haƙƙi a kanka shi ma ka bashi nashi haƙƙin ka bashi lokacin kwanciya ya bacci jikinka gaban jikinka suna da haƙƙi a kansu kawo da zirga-zirga kai ne baka can gurin baka can gurin dare yayi kuma ka hana idan ka bacci ka hana ka ya huta ka ci haƙƙinsu kai ba wannan ba ma iyalin ma suna da nasu haƙƙin a kanka ko ba komi ka zauna ku yi hira ka ba su lokacin hira ya fata mun gane wannan shi haka in wannan ne yana da kyau shi aikin ibada ba mai yawan ake nema ba inganci ake nema manzon Allah ya ce mafi alkhairin aiki na ibada wanda aka dawwama a yi yau a yi gobe ko da ɗan kaɗan ne a dawwama hau in kalla ko da ɗan kaɗan ne to ya fi yau ka dinga yi ka dinga yi haka kura kanka haka je kana faɗuwa wata rana manzo Allah ya zo masallaci sai ya ga an ɗaura wata igiya daga gimshike zuwa gimshike sai tambaya wani igiya su aka ce ta wance ce wai ta ɗaura ne saboda in ta zo tana sallah in gingidi ya ɗebe ta kada ta faɗi kasa ta faɗa kan wannan igiyar manzo Allah ya dinki igiyar ya yadda an gane wannan ko ya ce ku yi addini gwargwadon yadda za ku iya an gane wannan ko kada ku matsa makawunan ku to wannan dai abin da nake so in ce a nan gurin dan Allah kada mu matsa makawunan mu ce sai mun yi tarawihi kuma sai mun yi tahajjud in za mu yi tahajjud din to mu dakatar da tarawihin in aka gama isha'i mu je gida a yi hira da mata a dan ba ido kuma abinci ya dan yi bacci kafin lokacin tahajjud kuma a tashi a yi an fahimci wannan ko ya fi tsari amma in ka haɗa biyun da ka kai ba ce ka yi haramun ba sai ka matsa ma kanka Allah ya taimake mu na wa alaikum salam almajirin malam eh tambaya ce ko ko menene barku abin da yake na nesa mai tambayar ya rubuto ne akwai wani mutum a unguwarsu wanda baya azumi kuma lafiya shi lau kamar yadda ya ce don suna tambaya shi me yasa bai azumi sai ya ce bai sami yin sahur ba haka ne ko shi sa bai azumin nan to kuma kamar yadda mai takardar ya ce yanzu haka wannan wa'azin da muke yana ji don haka a yi mashi wa'azi <laughs> Eh, yana jin yana jin mu yanzu haka shi mutumin nan to alhamdulillah bari mu mace wa'azin ala gafarta mana in kana jin mu in dai hakan ne kurin dai baka azumin nan babu wata wata hana kai azumin nan to dan Allah ka gyara ka rika yin azumin nan an gane wannan ku azumin nan Allah ne ya farlanta ya ce mu yi kuma akwai lada saboda haka in kana jin mu in dai babu wata larura to da Allah a gyara a rika yin azumin nan Allah ya taimake mu wa'azi ya isa ku kuma yan unguwa wato in kun lura da waɗannan abubuwa bai to ku ɗarɗa mutane uzuri kuma ta yi bayar da wata larura ne da ya ce kun ce kun tambaye shi ko ya ce bai yi sahur ba ne yau shi kenan to ku rika bashi abincin sahur ɗin. yau mana ya ce to ku rika taimaka mai da abincin sahur da bai da abincin sahur ɗin ne yau ku gayyace shi ku rika taimaka mai da abincin sahur ɗin. kuma wannan ka'ida ce mutum ha, Allah ya ta tsara tsara kulbi aidikum ila haluka. in mutum ya san ba zai iya azumin nan ba in bai sahur ba to kada ma ya dauka an gane ko ya dauka ya ji alamun da gudu to ya karya an fahimci wannan ko to ku kun mutanen unguwa ku rika taimaka mai da abincin sahur yawa haka ake so sai ku taimaka kuma kun samu lada Allah ya taimake mu Allah sa duka an ji na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah sa haka na'am a taya ka? tofa <laughs> to to mun ji to to shi kenan ai tsaya nan ma saƙon ya isna wata tambaya ce dai ko yanzu zai tambaye an gama tambayar ko tambayar ta gaba ko kuma buƙatar addu'a ce ga dukkanin alamu muna tsammanin mace ce kila ba namiji ne domin abin ta kada take cewa tana bara addu'a daga ƴan uwa musulmi Allah ya aurar da ita ga namiji na ƙwarai mai addini sai kuma ta kawo wata ƴan magana ƙarshe cewa babanta yana son ne ita yi karatu amma kuma ita ta fi son ta yi aure haka tana bar addu'a Allah ba ta miji na gari mai addini wannan shine abin da ke rubuta cikin takarda alhamdulillah addu'a take bara da kuma shawara musamman ga shi baban ko wannan ke da to muna addu'a Allah ya baki miji na kwarai Allah ya baki miji na kwarai mai addini Allah ya baki miji na kwarai mai addini ba ga ke kadai ba duk wacce ma take da buƙatar auren Allah ka bata miji na kwarai mazan waɗanda suke da buƙatar auren Allah ka ba su mata na kwarai waɗanda suke da ɗaya Allah ka ba su ikon ƙara ta biyu mai ta biyu Allah ka ba ikon yin ta uku mai ta uku Allah ka ba shi ta hudu masu hudu kuma Allah ka ba mu iko rikewa Allah ka taimake mu gabaki daya Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka sai da gare mu gabaki daya Allah kuma wajen bangaren shi mahaifi muna ba da shawara a yi hakuri ta yi aure an gane wannan ko ko ma karatun addini ko da karatun addini ne a yi hakuri ta yi ko kowane mutum da irin yadda Allah ke halitta shi ko ba haka ba kada su je ta faɗa wani bangare kuma wanda ba a so a yi haƙuri ta yi auren inda hali daga ɗakin miji ta je ta yi karatun in ma babu hali a tsaya wanda aka samu ya isa musamman karatun zamani namijin ma mutum nawa muke da su da digirori ga su na birjik yanzu a nan garin kaɗai ka ce kana neman mai digiri first digiri sai ka tara kusan guda ishirin sun yi kaɗan maku <laughs> wanda ya ce unguwa guda ke nan ba suna nan ba aikin yi sai karatun jarida an gani ko wannan ta ko unguwa ɗaya ba za a samu wannan to ya gani sai bare kuma ga ɗiya mace bare ga ɗiya mace me za ta yi da shi in ta yi ma digirin sai ta zama abin jin ɗimi ya gani kuma ta hana ma wasu zuwa neman auren nata zai da wuya wani ko ɗan boko ne da wata so ya samu mai digiri ya ce zai aure ta su ma raɓa suke suna ma ya fake-fake <laughs> kwarai kuwa da wuya ka ga ɗan bokon ma ɗan bokon mai digiri kawai ka ga aure mai digirin an gani ko to kada ka jefa ta wani wani alƙaƙai yi haƙuri ba ba a ba ta dama ta yi aure Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa Allah ya shirye da mu daidai hanya madaidaiciya ai shikenan ko mala kyau to alhamdulillah Allah ya sa albarka Allah ka zo da mu lafiya subhanaka wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka taqabbal minna innaka